ɗaya ga watan Dhulhijja hijira annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama na da shekara 1437 daidai da uku ga watan Septemba shekarar miladiya ta 2016 wannan shine kasad na casa'in daga cikin jeren giyar kasusuwan karatun littafin Zadul Ma'adi fi hadi khairul ibad wallafar al'imamul muhaddisul mufassirul faƙi abu abdullah muhammad ibn abi bakarin zura'i ad wanda aka fi sani da suna ibn qayyim al-jawziya islam ath-thani Allah ubangiji ya gafarta mishi littafin zadul ma'ad mawsu'a ce ta tarihin manzon Allah sallallahu sallallahu wa ala alihi wa sallama littafi ne na komai da ruwanka dangane da al'adu da tafarki da manhajin rayuwar manzon Allah alaihi salatu wassalam ibn al-qayyim ya kai matuka wajen tace bayanai da tattara maganganu akan dukkan abin da ke da alaka da rayuwa da karantawa da tsarin al'adun manzon Allah da addinin sa alaihi salawatu wassalam malamai suna wa ibn al-qayyim jinjina musamman saboda lura da cewa ya rubuta wannan littafi ne alhalin yana halin tafiya a inda ya je ƙasar makka aikin hajji daga garinsu na dimashku sham Allah ubangiji ya saka mashi alkhairi a darasin da muka yi a baya mun ƙari ki ainihin fasulla da suke bayani akan tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama dangane da ayyukan da suke da alaka da janaza tun daga kan mutuwa har zuwa rufe gawa da abubuwan da ke biyu bayan haka a san da muke karanta waɗannan fasalai a wata mas'ala da muka jingine ta dama zuwa ƙarke ita ce mas'ala game da ainihin wato jinjiri da sanda ya tabbata cewa yana da rayuwa wanda in an haife shi dole ne a yi mai sallah a inda malam ya kawo cewa malamai sun tafi a kan cewa sai jinjirin da ya kai wata hudu ne a cikin ciki shine idan aka yi barinsa ba a yi mai sallah saboda suna hujja da mantukin hadisi na annabi sallallahu alaihi wa alaihi wa sallama da ke cewa ana hada halittar yaro a cikin cikin sani a sa mashi ruhi bayan akalla kwana 120 to wannan magana ita ce muka ce wannan magana ba haka take ba akwai kuskure a cikinta kuma insha Allah shine muke so mai bayanin abin da ya faru na kuskuren fassara duk da wannan magana shahararriya ce a cikin musulunci ɗaruruwan shekaru kuma a kanta an gina hukunce-hukunce da dama da suka shafi abubuwan da ke da alaƙa da jinjiri abubuwan da ke da alaƙa da takaba abubuwan da ke da alaƙa da ainihin ƙisasi da makamantansu da abubuwan da ke da alaƙa da zubar da ciki da makamantansu to abu na farko shine za mu karanta asalin hadifin daga cikin littafin sahihul bukhari na al-imamu abu abdullahi al-bukhari wannan da ke na fathul bari ne mujalladi na goma sha ɗaya bugun darus salam ta ƙasar riyadh wanda sun buga shi ne a ainihin hijira na da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da ashirin da ɗaya daidai da shekara ta dubu biyu kenan ta miladiya gashi a cikin farkon kitabul qadar cikin shafi na ɗari biyar da tamanin da ɗaya lamba hadisi na dubu shida da ɗari biyar da casa'in da hudu bukhari ya ce babun babi ne babu ainihin wato tarjama a kan shi yakan yi haka a lokuta da dama a taƙaice malam bukhari ya ce haddasana abul walidi hisham ibn abdul maliki qala haddasana shu'ba qala anba'ani sulaiman al-a'mash qala sami'tu zaid ibn wahab Sulaimanu dan A'amash yace naji Zaidu dan Wahab tabi'i yana cewa an Abdullahi daga sahabi Abdullahi dan Mas'udin qala Abdullahi dan Mas'udin yace haddathana Rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama wa huwa as-sadiqul masduq Allah mai gaskiya abin gasgatawa bi abi huwa wa ummi ya ba mu wannan hadisi ji malam Abdullahi dan Mas'ud sahabi Allah ya kara mashi yadda qala manzon Allah ya ce da mu inna ahadakum yujma'u fi batni ummihi 40 yawman lalle ɗayan ana haɗa halittarsa a cikin cikin mahaifiyarsa a cikin kwana arba'in? jama'a kun ji yadda asalin hadisin yake babu lafazin nutfatan kamar da muka ambata a baya inna ahadakum yujma'u fi batni ummihi 40 yawman ba a ce arba'ina yawman nutfatan ba ko mun gane wannan da kyau jama sun ma'alakatan misla zalika sai kuma ya zama gudan jini bayan ya zauna a matsayin a cikin cikin uwarsa kwana arba'in yana matsayin mani kamar yadda ake fassara waɗin sai kuma ya zama ainihin alakatan kaga wannan fasarar daga na aka samu kuskure domin wannan gaba tana cewa ne kawai yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawma ana kera halittar da a cikin uwarsa a gwargwadon kwanaki 40 thumma yakunu alaqatan mithla zalika sa'annan ya zama gudan jini kwatan kwacin haka to menene hakan sai wasu ya ganin hakan kwana 40 thumma yakunu mudghatan mithla zalika sannan ya zama kuma ainihin wato tsoka kwana arba'in sun ma ba'asu Allahu malakan fayi umaru bi arba'in sannan sai Allah ya aiko da mala'ika sai a ƙaddara mashi abubuwa guda hudu shine ma'anan yi umaru anan bi rizkihi wa ajalihi wa shaƙiyun aw sa'idun a rubuta ainihin arzikinsa da ajalinsa akwai cikon na ukun da ba a faɗa ba nan shine da ayyukansa wa shaqiyun aw sa'idun abu ɗaya ne cewa ga arzikin shi ga tsawon rayuwarsa ga irin aikin da zai aikata ga makomarsa Allah ka ba mu makoma ta gari thumma yunfakhu fihi ruh sannan sai a hura masarai rai fa wallahi inna ahadakum Aurin rajula la ya'malu bi amali ahli an-nari hatta ma ya kunu yakunu bainahu wa bainaha ghairu ba'in aw dhira'in manzon Allah ya ce na rantse muku da Allah Lallai ɗaya daga cikin ku mutane zai aikata aikin yan wuta sai ya zama tsakanin shi da tsakanin wuta kaman tsawon hannu shine ba'in aw ko kuma tsawon zira'i wato gaɓa guda ta hannu daga lokacin nan fa yasbiqu alaihi alkitabu sai littafin da aka rubuta din can sai rinjaye shi fa ya amalu bi amali ahli janna fa yadkhulaha sai aikin yan aljanna sai ya shiga aljanna Allah ka samu a ciki wa innar rajula la ya'malu bi amali ahli aljanna hatta ma yakunu bainahu wa bainaha ghairu dhira'in aw ne. kuma mutun na iya yin aikin yan wuta sai ya aiki yan aljanna har ya zama tsakanin shi da tsakanin aljanna bai wuce zira'i ɗaya ko biyu ba fa yasbiqu alaihi alkitabu fa amalu bi amali ahli nari fa yadkhulaha sai littafin nan ya rigaye shi sai ya aiki na 'yan wuta sai ya shiga wuta Allah ka tsare mu daga wuta qala adamu al-imam al-bukhari yace adamu a cikin tashi riwaya yace illa zira'un bai ce zira'un au ne ba sai yace kawai illa zira'un Zama kun ji wannan shine asalin matinin hadisin daga cikin littafin al-imam al-bukhari dai babu lafazin fa yasbiqu a babu lafazin cewa ainihin wato nutfatan kamar yadda ake fada ake nanatawa babu shi a ciki gaba daya to samu wannan lafazin shi ya haifar da kuskure haka aka yi tafiya akan wannan fatawa tsawon shekaru sai da aka kai a wannan zamanin da muke rayuwa jama'a sai aka samu bincike na ilimi na zamani malaman musulunci sun yi ƙoƙarin su ga yaya za su yi su warkar da kishirwan musulmai game da wasu abubuwa waɗanda ake rasa fasararsu to a shekara ta ainihin a dubu biyu ina jin in ba na manta ba kamar shekaru goma sha shida da suka wuce aka yi wani conference a ƙasar kuwait akan ainihin wato a al'ijazul ilmi fil ƙur'ani was sunna wato abin da ke da alaƙa da abubuwan ban mamaki na kimiyya da fasaha ina makomarsu a cikin alkur'ani da sunna to a lokacin ne sai aka samu wasu malamai guda biyu ɗaya likita ne ƙwararre ɗaya kuma malamin musulunci ne sai suka yi haɗin gwiwa sai suka gabatar da wata makala a wannan wajen akwai ainihin wato doktor abdullahi al-musleh wanda malami ne profesa ne na shari'ar musulunci a ainihin jami'a ta imam muhammad ibn sa'ud al-islamiyya a ƙasar riyadh har yanzu yana raye udwi ne a ainihin wato a abin nan hukuma da ke kula da ijazul ilmi na musulunci sannan kuma shahararren malami ne mai karantarwa yana da fatawa yana da rubuce-rubuce yana da wasu shirye-shirye da yake na musamman a gidajen TV masu suna Qabaya Warudud ana yada shi a gidajen TV na Saudiya ya fi shekara 20 yanzu yana wannan shirin sai kuma Dr. Abdul Jawad Assawi Abdul Muhammad Assawi wanda shi kuma likita ne kwararre akan likitancin yara pediatrician ne sannan yana da PhD yana da digirin digirgir akan atibul badil alternative therapy wato warkar da marasa lafiya ba ta hanyar orthodox medicine ba ba ta hanyar wannan likitanci irin na bature ba ta hanyar amfani da tsirrai da magunguna na musulunci da abubuwan da suke da alaka da su zuma dinnan da sahabba da makamantansu ya ji har kasar Indiya a jami'ar garin Calcutta yayi PhD akan wannan fannin na at-tibbul badil sannan a consultant ne akan wato dib na yara har yanzu din da muke magana yana raye yana aiki da wani babban asibiti a kasar Jidda wanda yake aka fi sani da suna abin nan alhuda clinics a ƙasar jidda shararren asibitin to su ne suka je suka gabatar da wannan bahasin gashi asar buhusul ijazil ilmi fi ba'dil al-qadaya al-fiqhiyya akwai shi akan internet zaka iya samun shi ka ciro shi zaka gan shi idan kai kai google din shi da wannan sunan cewa ta'asirin da ilmomin zamani na likitanci suka yi wajen canza wasu fatawoyi na fiqh ko mun gane wanda kyau jama'a shine nake so na karanta mana wasu maganganu da suka yi anan wanda su ne za su warware waɗannan matsala gashi tun a farko tun a abstract ɗin maƙala. inda suka ce laqad sarat tasa'ulatin kathira haula iddati fatawa tata'allaq bi khalqil ajinna wa hamliha wa buniyat alaiha ahkamun khatira asarar jadlan wasi'an fil awsat al-ilmiya yace akwai maganganu da yawa tambayoyi masu yawa waɗanda ake yin su dangane da wasu fatawoyi wanda suke da alaka da halittar ɗan tayi shine al-ajinna tutus ɗan tayi da ke cikin ciki da kuma waɗannan fatawoyi waɗanda a sanadiyarsu aka gina wasu hukunce-hukunce khatira wanda suke masu matukar hadari wanda suka jawo rigingimu a tsakankanin masana wahiyar fatwa bi jawazi isqatil ajinna qabla arba'ati ashhur fatawar da aka yi cewa ya halasta mata su yi ma kansu su yi abotin yaro a je a zubar da ciki matukar bai kai wata hudu ba da tunanin cewa in bai kai wata hudu ba to ba kisan kai bane wannan fatawa ce mai hadari kwarai yace القضية الأولى مسألة تفرق أطوار الجنين ونفخ الروح lokuta ko kuma juye-juye da yaro yake samu a cikin trimesters suke ce mashi a turanci ko akwai trimester guda uku ma'ana ana raba zaman ciki da yaro yake zuwa gida uku first trimester second trimester da kuma third trimester shine mataki na farko a cikin uku da mataki na biyu a cikin wannan guda uku da kuma mataki na ƙarshe to jujjuya wannan da kuma yaushe ne ake hura masa rai malam ya ce sha'a fahamun baina kasirin min ulama almuslimin as-sabiqin wal mu'asirin ala anna zamana atwal al-janin al-ula an-nutfa wal 'alaqa wal mudgha muddatuhu 120 yawman an samu fahimta ta yaɗu tsakanin malaman musulmai a da can da kuma a yanzu a wannan zamanin cewa zaman da yaro yake a cikin ciki a matsayin shi na kwayan maniyi da jini da tsoka yana yin kwana ashirin ne bina'an ala fahmi mantuqi hadisi jam'il khalq suna gina wannan ne ƙarƙashin abin da aka samu an furta a cikin hadisin nan na labarin haɗa halitta wanda muka karanta yanzu kenan allazi rawahu al-imam al-bukhari wa ghayruhu hadisin da bukhari ya fitar da shi da waninsa an abdullahi ibn mas'ud radiyallahu anhu qala haddathana rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama wa huwa as-sadiqul masduq qala inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman gashi har zuwa ƙarshen hadisin yace wa bima annal haditha qad ashara wannan hadisi yayi nuni ila anna nafkhar ruhi fil janin yahdisu ba'da intihai zamani turil mudgha cewa lokacin da ake hura ma yaro rai hakan tana faruwa ne bayan ƙarikewar lokacin kasancewar shi tsokan nama allazi yantahi bi nihayatil arba'ina salisa wanda hakan na tikewa ne bayan kwana arba'in ta uku hasba hadhal fahmi karkashin wannan fahimta fa alaihi afta ba'd ulama'ina al-ajilla bi jawabi ijhadil janin wa isqatihi khilal ash-shuhur al-arba'a al-ula min umrihi bila daruratin mulji'a karkashin haka malamai suka ba da fatawa halascin zubar da cikin ɗa a cikin watanni hudu na farko din nan ko da babu wata larura ta dole li'anna hayatahu fi hadhihi al-fatra hasba fahmihim hayatun nabatiyya suka ce saboda rayuwar da yake yi a wannan lokacin su a ganin su yana rayuwa ne kamar rayuwar tsiro plant life tsiro yana da rayuwa amma ba rayuwa ce irin tare irin ta mutum ba to haka shi ma suka ce dan tayi na da rayuwa a wannan lokacin amma ba irin rayuwa ce irin ta mutum mai rai ba da haka ko da an zubar da shi ba a kashe wani rai da Allah ya halitta ba malam yace a lam taftah fiha ruhul insaniya ba'd lam tunfakh fiha ruhul insaniya ba'd ba riga an hura mishi rai ba وقد ترسخ هذا inda عند hatta حتى أصبح كأنه حقيقة كأنه حقيقة شرعية musallama wannan fahimtar ta wayi gari ta baza duniya kamar ka ce gaskiya ce ta shari'a tabbatacciya babu wani sabani a kanta lakin na hadal fahama li zamanin li zamani atwaril janinil ula wa annaha ta fi salasati arba'iniyat qad sabata yaqinan lil yawm annahu ya ma al haqa'iq ilmiyar mu'tamada fi ilmin al ajna al hadith amma wannan maganar da ta baza duniya din nan ya tabbata a yanzu a zamanance tabbas cewa ya saba da abin da aka sani a cikin modern embryology shine ilmul ajinnal hadith ilimin sanin kanikancin likitancin yadda yaro ke kasancewa a cikin cikin uwarsa ya saba wa wannan hakikanin babu shakka akan haka mimma ja'ala ghayru rasikhina fil ilmi min al muslimina yuraddiduna misla hadhihi al ahadith wa na fi sihhatiha a sakamakon haka aka samu jahilan musulmai wanda ba su da ilimi suka fara shakka game da hadisan ‘yan boko kenan ko kamata wahama ba'adul da lil islam anna hazal maudu'a mawdu'a yu'addu hinjaran bi aidihim yumkinu an yat'anu bihi sunnatan nabi sallallahu alaihi wa alihi salama. kamar yadda kuma wasu batatu suka ɗauka cewa wannan yanzu ya ba su wani makami a hannu da za su sokawa suna ce ƙarya ne wannan hadisin ba daidai ba ne gashi a cikin bukhari ya saba ma modern science waɗancan jahilai suna shakka to ko gaskiya ne ko ba gaskiya ba ne hadisin su kuma batattu suna ganin sun samu dalilin suka sunna manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama وقد وصلت للهيئة عدة رسائل عبر شبكة الانترنت تتعلق بهذا الموضوع yace wannan hukuma ta su mai kula da al'aidazu da ilmi sun samu saƙonni da yawa ta intanet game da wannan bayanin don haka suka ɗauki matakin yin wannan ainihin rubutu wannan abstract ɗin makalar ne jama'a wato tsakure ne ka ji abin da makalar take kai to gashi nan sun yi magana akan abubuwa da dama a walan na farko alwasfu daqiq da atwar aljanil almutabiq lilwaqi fi ilm alquran siffanta tsarin halittar ɗa a cikin ciki embryology na yaro a cikin cikin uwarsa tun daga ran da aka yi uwarsa ta yi missing period daga ran da ta yi conceiving ɗa har zuwa ran da ba a haife shi mako bayan mako me yake faruwa ya yake juyawa yaushe yake girma yaushe ake fitan mishi da idanu yaushe yatsu suke fita daga cikin hannu yaushe ake shimfiɗa fata a jikin ƙashi yaushe yake ci gaba da girma yaushe yake juyawa ya kalli ƙasa ya sauka ya fara zuwa kan pelvic ɗinta yaushe ne ya kamata a haife shi in za a yi bari a yaushe ake yi idan ya wuce kwana kaza ko makonni kaza a cikin ciki ya za a yi da shi sai da suka wannan bayanin da hujjoji a cikin ilimi na addini da ilimi na ainihin boko na zamani zaka ga hadda hotuna ga nan? musamman idan ka je akan internet zaka samu hotunan colorful ka gan su yadda suke yan boko wanda ba su iya karatun larabci ba za su iya samun makalat irin wannan suna nan waɗanda suke na karatun boko na ingilishi to mu abin da ya fi damun mu a cikin wannan makalat din shine inda ya ce saniyan nususu sunna tuhaddidu zamana atwaril janinil al’ula ga nasoshin Alƙur'ani da sunna nasoshin sunna amin ta manzo Allah sallallahu alaihi wanda suke tabbatar da tsarin halittar da ya dace da yadda aka ambata a cikin kimiyya ɗinnan nan cewa duk abin da ake yi na halitta ana yin shi ne a gama a cikin kwana arba'in da biyu zuwa da uku kafin kwana arba'in da biyu zuwa da uku sati shida kenan ko yaro zai zama yana da ran shi yana da halitta yana da kwakwalwa yana da ainihin zuciya yana da hanta akalla waɗannan muhimman organs ɗin guda uku sannan uwaye mata wanda suka saba haihuwa suna iya jin motsi a lokacin amma sabon shiga ba ta iya gane cewa me a cikin cikinta kuma a lokaci idan an je an yi scanning a asibiti akan iya gane bugun zuciyar abin da ke cikin dan abin da ke cikin uwar amin cikin mahaifar duk ana ganewa wannan wannan abu ne tabbatacce a likitanci wanda ya sani ya sani wanda bai sani ba zai tambaya روى الإمام مسلم بسنده عن عبد الله بن مسعود قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو الصادق المصدوق حديث ندي أما رواية مسلم wacce ta fito da abin fili cewa inna ahadakum la yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman ana tara halittar ɗayanku a cikin uwarsa cikin kwana 40 thumma yakunu fi zalika alaqatan mithlu sai kasance a cikin kwanaki arba'in ɗin nan zai zama alaƙatan gudan jini mislu zalika kwatankwacin kwanakin da ya yi a matsayin mani wanda za mu zo mu ji kwanakin da yake a matsayin maniyin ba sa wuce kwana bakwai ma za mu zo mu ji a cikin kwanaki bakwai na farko yana zaman maniyi daga nan za a juya shi zuwa ainihin wato gudan jini to shi ma sai gudan jini gwargwadon kwanakin da ya yi na farko a kasancewar shi mani ya sake zama wani abu daban a wanda ba maniyin ba ya yi irin wannan kwanakin daga nan kuma ya juya zuwa wasu kwanaki daban a wata sura daban malam yake cewa a cikin wannan hadisi manzo Allah yace thumma yakunu alaqatan mithlu zalika thumma yakunu fi zalika mudgha sannan a cikin kuma wannan yanayin sai ya juya zuwa tsoka mithlu zalika tsawon wancan kwanakin thumma yursalu al-malaku fayanfukhu fihi ar-ruh sannan sai a aiko da mala'ika sai ya hura masa rai wa yu'maru bi arba'i kalimatin sai a umurce shi a rubuta mishi ainihin abubuwa hudu bi katbi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa shaqiyyun aw sa'id na farko kenan na biyu rawal imam muslim bi sanadihi an hudhaifa ibn asid anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama qala manzon Allah yace idza marra bin nutfati thintani wa arba'una laila idan aka samu kwanaki arba'in da biyu sun wuce da zaman maniyi a cikin mahaifa ba asallahu ilaiha malaka to kaji wannan ya fito da magana karara kwanaki arba'in da biyu in suka wuce daga sanda aka ɗauki ciki sai Allah ya aiko mala'ika fasawwaraha sai mala'ikan ya tsara halittar ɗan wa khalaqa sam'aha wa basaraha mala'ikan ya sanya ma wannan ɗa ji da gani wa jaldaha da fata wa lahamaha da tsoka wa izamaha da kashinta sun maƙala ya rab a zakar amunsa sannan ya tambayi Allah ya ce ya Allah namiji ko mace fa ya yaqdi rabbuka ma sha'a wa ya malik malak sai Allah ya hukunta ya ce namiji ko mace shi kuma daga nan sai mala'ikan ya rubuta cewa to namiji ne ko mace ina ta mun gano wannan jama'a wannan hadisi muslim ya fitar da shi kaga ya warware matsala cewa bayan kwana 42 أخبر النبي sallallahu alaihi عليه وسلم في هذا الحديث في الحديث الأول أن الجنين يجمع خلقه في kaga manzon Allah ya bayyana cewa ana tattara halitta cikin kwana 40 fama huwa hadha al-jam'u lil khalq to me ma'anan tattara wannan ta'ani kalimatu jam' fil lugha jam'u shay'i an tafarruqihi kalmar jam'u tana nufin tattara abu wanda yake rarrabe qala ibn hajr ibn hajr yace wal muradu bil jam'i dammu ba'dihi ila ba'd har hada shi da junan shi ba'da lintishar bayan ya watsu fama huwa shay'ul muntashiru al mufarraqu alladhi yudammu ba'dahu ila ba'd litahqiqi litahqiqi takawun al khalq to menene abin da ake tarawa a waje ɗaya din bayan da yana rarrabe dan yin halitta inna hadhihi al ibaratan nabawiyyata ghayatun fi dikkati al ilmiyya wannan zancen na manzan Allah ya kai matuƙa wajen description na kimiyya a nan wajen salawatullahi wa salamuhu alaihi bi abi huwa wa ummi haisu tamakkan haisu yumkinu istintaj dan zaka iya tabbatar da cewa anan annan nabiy sallallahu alaihi wasallam ashara biha ila inqisami wa takathurul khalayil jiniya al alha'il wasare fi wa fi ittijahatin mutafarriqa Manzan Allah yana bayani ne akan warwatsuwar wato alkhalayal jiniya su abin da ake ce ma ainihin wato cells ƙwayoyin halittar maniyyar waɗanda za su wawwatsu a jikin gaɓoɓin wannan uwa wawwatsuwa mai sauri za mu zo mu ji hadisi akan haka cewa idan maniyyin da Allah ya nufin ya halitta da shi ya shiga jikin mace to zai warwatsu ne zuwa duk cikin gaɓoɓinta sai bayan wannan kwanaki bakwai na farko sai a ƙara tara shi a waje guda fi ƙararin makin kamar da Allah ya ambata a lokacin za a deciding kamannin yara kamar da manzo Allah ya ce za a tsakuro dukkanin tsarin halittun dangin shi shekaru da dama can baya sai a tsakura sai a kera irin kamar da ake so yayi da irin halittar shi da irin halayen shi da irin kirar jikin shi sai yanzu ne a gano wannan manzo Allah ya faɗi shi tun shekaru kuma kamar yadda muka karanta yau da safe anan a cikin littafin iktida'u shine waɗannan malamai sibun temiya da yake malaman alkhairi ne malaman addini ne na gaskiya sai Allah ya ba su fatahi a cikin waɗannan abubuwan zaka zo ka ji daga ibnu qayyim yayi irin wannan karatu ba wai malaman yanzu ne kawai suka yi ba kuma waɗannan ma da suke wannan karatu malaman musulunci ne ba yan boko ne zalla irin nan ba ina fata muna gano wannan jama'a wa ala tamayizu hadhihi al-khalaya fi turil alaqa da kuma yadda waɗannan wato ƙwayoyin halitta suke tamayuzi suke bambantuwa da juna a lokacin da suke cikin yanayi na kasancewar su gudan jini thumma hijratun wa tajammu'u khalaya kulli udwi min a'da'il janin li takawunihi wa takhalluqihi fi turil mudgha fi surati bara'im awwaliya sannan sai a har su a wuri guda waɗannan ƙwayoyin halitta a tura su don kawwana mataki na farko na halittar yaro wanda za a yi mishi da Allah yake cewa alam nusawwi banana za a tsara halittar shi a tsara mishi fingerprint a tsara mishi yatsun shi da komai wala tantahi al-arba'una yawman al-ula illa wa khalaya jami'i aba'il janin al-mukhtalaqa qad tamayazat wa hajara ma hajara minha wa tajamma'at fi amakin al-muhaddada laha ba'da an kanat mutashabiha ba za a wuce kwana 40 din farko ba waɗannan cells bayan suna tare da juna a cure da juna sai Allah cikin hikimarsa ya sa sun yi tamayuzi sun kauce da juna wanda ya kamata ya kera kashi ya koma mazaunar kashi mai kera yatsa ya koma mazaunar yatsa mai kera zuciya wanda zai kera ido kowane ƙwayan halitta da za a kera wani gaba sai ya zama ya tafi a hankali ya zauna a mazaunar shi a cikin kwana arba'in sai zama surar jikin ta riga ta ɗauki asalin shef ɗinta na mataki na farko sai mu tsallaka inda yake cewa kama akhbaran biyu sallallahu alaihi wasallama fi nafsi alhadith anna atwar janil ula alalaqa wal mudga tabda wa takmulu awsafuha wa yi khilala hadhihi arba'ina. haka kaga manzo Allah ya bada labarin cewa duk abin da ake na farkon nan ana yin shi ayi a kare a gama ne a dari a kwanaki arba'in na farko fal hadith yatakallamu an tahdid az-zamani li qadiyatayn hadisin yana magana akan tantance lokacin da ake yin abu guda biyu al'ula abu na farko zamanu jam'il khalq li khalaya a'da'il jismi fi surati bara'im awwaliya lokacin da ake tattara kwayoyin halitta a wuri guda don yin shakali na farko na rayuwa asaniya abu na biyu zamanu tuwarar janin lokutan da ɗa yake caccanzawa daga ƙudan jini zuwa tsoka zuwa kaza zuwa kaza wal hadisu bi hadha al-lafzi lil imam muslim yaktalifu an hadisi imam al-bukhari fi ziyarati ibarati fi zalika kaga wannan hadisin na muslim ya saba da hadisin bukhari da aka ambaci lafazin fi zalika da yace a cikin wannan lafazin wa bina'an ala hadhihi riwaya lil hadith fa khalqul janin yujma'u khilal al 40 yawman al ula min umrihi karkashin haka aka fahimci cewa lalle lalle da gaske ne ana ainihin hada halittar yaro ne a cikin kwanaki 40 na farko to wannan ita ce kadiya ta biyu kadiya ta uku da suke magana akai halul khilafi fi bahmil ahadith warware rikici game da fahimtar waɗannan hadisai a inda suka kawo maganganu da malamai suka yi da tantance bayanai da sauransu sai mu tsallaka da ce rabi'an mata tunfahun ruhu filjani to yaushe ne ake sanyawa ake hura ma jinjiri rai a ba'adar 40 wahidatan aw ba'da arba'ati aw arba'inat shin bayan kwanaki arba'in na farko ne ko ko sai bayan kwanaki arba'in na uku malam ya ce Ka قد اتفق علماء المسلمين أن الجنين ينفخ ba الروح بعد اكتمال طول المضغة dukkanin dai malamai sun haɗa kan cewa ana hura ma jinjiri rai ne bayan cikar halittar shi ta tsoka bayan daga mani zuwa gudan jini zuwa tsoka kowa ya yarda cewa sai bayan wannan ne ko rikicin yaushe wannan yake faruwa shin bayan kwana arba'in na farko ko ko bayan kwana arba'in na uku a nan ne yake da mahallin za? sai ya ce bina'an ala hadhan nassin bawi a tsare kuma wannan karatun an gina shi ne karkashin wannan hadisi na manzan Allah da ya zo karar da wannan karatu wa bima na hukar sabata na zamanin mudura ya yaqa'u fil arba'ina yau al-ula to tunda ya tabbata mun ji daga hadisi zahiri cewa wannan abu yana faruwa ne a kwanaki arba'in na farko bi nassi riwayatil imam muslim li hadisi jam'il khalq saboda nassin hadisin imam muslim na bayani akan hada halitta wa hadisu huzaifat ibn asirin idza marra bi nutfati sintani wa arba'una yawman al hadith da kuma wannan hadisin na ainihin huzaifa dan asid da yazo da cewa qarara bayan kwanaki arba'in sun wuce ake yin hurar rai وتوافق حقائق علم الأجن الحديث مع هذه الأوساط الشرعية لأطوال الجنين da kuma yadda aka samu dace tsakanin modern embryology ilimin sanin halittar yaro na zamani da waɗannan ilmomin da muka ji a cikin hadisan nan wannan ya tabbatar mana idan farruhu tunfahu ba'adal al-arba'in al-ula min umri janini bi yaqinin da gaskiya yaqini ya tabbatar da cewa ana hura mai yaro rai ne bayan kwanaki arba'in da wani abu da ɗauka cikinsa lakin mata ya hadu zalika bizab shin yaushe ne keke da keke haka yake faruwa a ba da shaharaini am salasa am arba'a au aqal au aksar shin bayan kwana arba'in sai an shiga wata na biyu ko an shiga wata na uku ko ƙasa da haka ko sama da haka la azunnu anna ahadan yastati'u an yuhaddida maw'ida nafkhi ruhi ala wajhi al-jazmi wal yaqin suka ce ba ma tunanin wani mutum zai iya tantance daidai awa ko time ko ranar da ake huraren nan ya ce keke da keke ga lokacin ba wanda ya ce tantance wannan sai Allah amma dai bayan an mai da yaro tsoka ne kuma ya tabbata yaro na zama tsoka bayan kwana 42 ko da kenan ba sai an kai waɗancan kwanakin da da ba a can ƙasa sai ya ce wa haisu annahu la yantahi al-usbu'u thamin illa wa jami'u الأجهزة الرئيسة قد تخلقت وانتهى طور المدغى arba'in na يوما الأولى yayin da muka ji cewa ba za a cika mako takwas da ɗaukan ciki ba sai ya zama mafi muhimmancin gaɓoɓin jiki zuciya da ƙwaƙwalwa da hanta sun zama sun ɗauki shaf ɗinsu wata an halicce su wanta ha mudga an wuce zamanin tsoka fil arba'in al'ula yawman al'ula min umar janin a cikin kwanaki arba'in na farko na halittar yaro wata mayyazati surar insaniya kuma shaf ɗin halittar ɗan adam ya bayyana wasawa khalqal insani halitta ta daidaita khilal hadhihi fatara aw ba'daha biqalil a wannan lokaci ko bayanta da kaɗan fa alaihi karkashin wannan yumkinu yumkinu lirruhi an yunfakha fil janini ta yi amaliyatil kharqi fil usbu'i tasi aw al-ashir aw ba'da تميز الأعداء التناسلية في الأسبوع الثاني عشر أو بعد ذلك والله أعلم يتي كنن زيو باين ساتين تقوس أتكن ترى كو أتكن نقوم باين حالتا تاتكا حالتا التناسل حالتا الأورا أنكيرا ممتين إتا أتكن ساتين نقوم شابيو تدعو duk الله wannan هور ري أسد يقدام الله دي a sadda ديدي ga lakin hal tujadu alamatin tadullu ala anna aljanina qad nufikat fihi ruh to akwai abin da za a iya gane alamar cewa dan da ke cikin ciki yana da rai na'am yace akwai yumkinu an yakuna nawmul janin alamatin ala, ala ruhi fihi qiyasan ala na'imin lazi alladhi yatamatta'u bil hayat ragma anna ruha kad qubidat minhu mu'aqqatan za a iya gane haka ta hanyar a gane yaron yana yin bacci domin bacci wani yanayi ne da mai rai ne yake yin shi wanda aka ɗauke mishi ran shi ɗaukewa na tamfarari to mata masu ciki kuwa daga sun wuce wannan makonni shida zuwa bakwai ɗin suke fara samun yawaitar bacci me ke faruwa suke yawan bacci a san da yaron yake yin bacci san da yaron yake yin bacci a lokacin suke yin bacci domin bayan makonni takwas ɗin da aka halittan mishi waɗannan halittun ana jona mishi ainihin wato placenta shine mahaifa da ake jonawa tsakanin ɗa da mahaifiyarsa wadda ta hanyar na zai dinga samun abincin shi da ruwansa ta nan yake kashi ta nan yake fitsari da haka za ta dinga cin abinci da yawa kuma tana jin yunwa fiye da abin ta saba ji za ta dinga yin fitsari kuma da yawa saboda fitsarin nata ne da nashi duk wannan abu ne tabbatacce kowa yana kallo ba sai likita ba ina fata muna gano nan jama'a to a lokacin shine zaka ga suna yin ainihin wato morning sickness suna jin damuwa da safe suna jin amai suna yin wane ne za su dinga kuma bacci mai nauyi bacci fiye da bacci na ɗabi'a a duk lokacin da yaron yake bacci a lokacin da take son yin bacci idan shi bai bacci ba ba za ta yi ba a lokacin da ma ba ta son yin bacci idan shi yayi dole ta yi duk wannan na daga cikin alamun yana da rai kenan malam yace a baya ga wannan sai yace wa qad asbatat al ajhid al haditha ru'yat harakat jism al janin fi na'urori na zamani gadgets injina da ake gwajin ciki da su wanda ake scanning da wane ne da wane ne a yanzu a zamanance sun tabbatar da ana ganin motsin jinjiri da wurwuri in fact tun daga makonni shida likitoci sun tabbatar da ana jin bugawar zuciyar halittar da ke cikin ainihin wato cikin idan aka samu sophisticated wato injina masu masu kyau kwarai wato waɗanda suke suna da nagarta suna da accuracy za su iya gane cewa akwai bugawar zuciyar abinda da ake ɗan gani ɗan ƙanƙani a cikin wannan mahaifar wanda ɗan ƙaramin tsokan nama ce ba mai girma ba amma akwai bugawa zuciyar shi da za a gani a jikin na'ura bayan makonni shida ma wani lokaci haisu yumkinu an tusawwara inda al-usbu'i samin. thamin aw ba'da ma yablughu hamli thalathati centimetra aw yablughu tul al-janin hawalai 15 Ya yace a lokacin da zai zama an wuce mako na takwas ko kuma ya zama kaisul ham shine ainihin wato mahaifar wadda ɗa ciki wannan da Allah ya kira fi zulumatin salat shine ainihin wato placenta ɗin kenan ko uterus amin uterus ɗin mahaifar wadda ɗan yake ciki jakar mahaifa nauyinta ya kai ainihin nauyin abin nan uku abin nan uku nauyin ma'auni uku ko kuma ya zama tsawon shi abin nan ɗin ɗan tayin ya kai kamar milimita goma sha biyar daga lokacin ake fara jin nauyi abin nan ɗinsa abin nan numfashinsa ko buga zuciyarsa wa haka za sabata ulama al-ajinna bi hadhihi al da ad-daqiqa hadhihi al-haqa'iq allati tu'akkidu fi mujmaliha an atwar al-janin al-ula min an-nutfa wal-alaqa wal-mudka tahduthu khilala arba'ina yawman al'ula haka dai malamai suka tabbatar da wannan ilmance cewa yana faruwa a kwanaki arba'in na farko wa alaihi falƙaulu bi anna muddata al'atuwaril ula janin ƙarƙashin wannan faɗin cewa zamanin da ɗaya yake ci a cikin ciki a farkon al'amari minan nutfa wal alaka wal mudga mi'atun wa yauman cewa yana yin kwana ɗari da ashirin ne a cikin haka ƙaulun ghairu sahihin zance ne wanda ba shi da inganci mutanaqidun bil haqa'iqil ya bi kulli wuduh ya saba wa dukkanin maganganu na ilimi abu ne wannan a zahiri a ƙarshe sai ke cewa wa yambani ala zalika hurmatul ijhadi ba'da al-arba'ina ya tabbatar da hukuncin cewa lalle bai halatta a ainihin wato zubar da ciki ba bayan kwanaki arba'in wannan jama'a tsakure ne kawai ne mana daga wannan doguwar makala ga tanan wajen shafi talatin ne da takwas ya kamata lalle 'yan uwa su same ta su karanta akwai photocopy da aka yi gashi nan a wurin mutane to kaji wannan malamai kenan a zamanance sai kuma mu ga ashe malaman musulunci ba basu a baya ba tun tun lokacin babu na'urori da ake waɗannan tsibbace-tsibbace da su na zamani to akwai malaman musulunci da Allah ya musu fatahi da ilimin su na addini sun gano waɗannan gaskiya don gane addinin musulunci ba addini yan kauye bane addini ne na ilimi na kimiyya da fasaha ga littafin jami'ul ulumi wal hikam na al hafiz al-faqih zainuddin Abulfaraj abdurrahman ibn shihab al-baghdadi ash-shahir bi ibn rajab al-hanbali ibn rajab da aka fi sani da malam ibn rajab al babban malami daga cikin ɗaliban makarantar ibn qayyim din ne da haka yau wannan karatun ɗaliban ibn qayyim ne zaka ji lalle ya gaji malamin shi jama'a wannan malami ya rasu hijira shekara 795 a ƙarshen ƙarni na takwas kenan ko yau fiye da shekara 600 da suka wuce to bari ku ji dama littafin Jami'ul Ulum wal Hikam sharhi ne na 40 hadith wanda shine sharhi mafi daraja na malamin da ya sharhi littafin alhalin ya gane manufan mai littafin domin al-Imam an-Nawawi ya rubuta arba'una hadisa ne don ya kawo hadisai na jawami kalim da manzo Allah ya ce wa utitu jawami kalim an bani matattarar zantuka magana layi guda ko rabin layi amma mai ɗauke da ɗumbin ilmomi da ma'ana to irin su ne hadisan da ke cikin arba'una hadis ibnu rajabin da ya zo sai ya ƙara guda goma ya mai da su hadisai hamsin sannan ya musu sharhi yana fitar da ka'idoji na usulul fiqh ka'idoji na rayuwa ka'idoji na kaza waɗanda suke zankama a cikin waɗannan hadisan to idan mun idan mun iya tunawa irina irina da suka islamiya a da shekarun baya da ake kanta arba'una hadisa ko shine alhadisul rabi ba haka bane yanzu ba a yin arba'una hadisa yanzu sai dai tuna mi'a da sauransu an an wuce yayin shi ko ya daga cikin tafai mafiya shahara a duniya kamar yadda aka ce babu inda malamai babu inda musulmai suke a duniya inda labarin arba'un hadisin nawawi bai kai ba da shi da riyadus salihin duk inda ka je a duniya ana da labarin su ya daga cikin albarka da Allah ya sa da tafanna shi to gashi a cikin sharhin arba'un hadisa wannan bugun bugun darbun jauzi ne dake kasar ainihin alkahira sun buga shi a hijira da shekara ɗari 1420 a 1999 suka buga shi a darubun jauzi ta kasar a wannan bugun ofishin sai na kasar riyadh to gashi a inda yake sharhi yace gashi yace fa hadha alhadith yadullu ala annahu yataqallabu fi 120 yawman fi thalathati atwarin fi kulli 40 minha yakunu fi tawri wannan hadisi yana nuna cewa ana samun jinjiri ne ya rayu a cikin cikin mahaifar uwarsa cikin kwana ɗari da 120 na farko yana juyawa a kan abubuwa guda uku din nan ah, maniyi da tsoka da jini da tsoka da dai waɗannan maganganun ya kawo ya kawo sai yake cewa wa qad warada min hadisi huzaifah ibn asid ma yadullu ala khalqi lahmi wal idhami fil awwal al 40 thaniya yace an samu a cikin hadisin Huzaifa dan Asid da ke nuna cewa waɗannan halitta da ake tsarawa na nama da tsoka da ƙashi suna faruwa ne a farkon arba'in ta biyu shine mene kenan kwana arba'in da ko da uku tun lokacin ya san wannan karatun jama'a Ya ce fafi sai muslimin an Huzaifa ibn asidin an nabi sallallahu alaihi wasallama sai kawo hadisin da muka karanta din can وظاهر هذا الحديث يدل على أن تصوير الجنين وخلق سمعه وبصره وجلده ولحمه وإظامه يكون في أول الأربعين الثانية فيلزم من ذلك أنه يكون في أربعين الثانية لحما وإظاما yace wannan hadisin zahirin shi yana nuna cewa ana gama halittar yaro ne a cikin farkon arba'in ta biyu yana kasancewa nama ya kasance kuma ainihin wato da ƙashi a jikinsa to ga hadisin da na ambata dazu yace warawa eh, warawa tafsir eh, tafsirul jam'i marfu'an bi ma'anan akhar fa kharaja tabarani ibn manda fi kitab at-tauhid tabarani ya fitar da ibn manda a cikin kitab at-tauhid nashi min hadisi malik ibn al-huwairisi anna an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi sallama qala manzo Allah yace inna Allah ta'ala idza arada khalqa abdin idan Allah ya so ya halicci wani bawa fa jama'ar rajulul mar'ata mutum ya sadu da mata fara ma'uhu fi kulli irkin wa udwin minha ruwan maniyinsa zai tsalle ya fada cikin kowace gaba da kowane lungu na jikinta fa idza kana yawmus sabi'i idan rana ta bakwai ta yi daga sanda aka yi wannan jima'in jama'ahu hullahu, sai Allah ya tattara wannan maniyi a wuri guda thumma ahdarahu kullu irqin lahu duna adama sannan sai a kawo daga kowace gaba a kawo duk wata halitta banda ta asalin adam ta dukkan iyayen wannan yara shine ma'anan fi ayi suratin ma sha'ar kabak kaji tafsirin inna adakum la yujma'u khalqu din daga hadisi ingantacce karanta as-sahiha ta albani a cikin lamba ta 3300 da lamba 30 duk wannan a cikin ilimin musulunci ne jama'a ba a cikin tsantsan bokon ba tukunna ko abin da yasa aka samu matsala saboda yanzu an samu malamai a musulunci sun zama malan zalla ba ruwansu da ilimin rayuwa da ilimin tsirrai da ilimin halittu da ilimin zamantakewa kere-kere gine-gine kasuwanci tattali noma dubarunsu da wannan sai dai farillan alula kawai Allah ya tsare mu malam yace wa hadisu malik bin al-huwairi fil mutaqaddim yadullu ala anna taswira yakun lil-lutfa aidan fil yawm as-sabi' hadisin malik dan huwairis da ya gabata mun tsallake shi ne saboda muna ɗaukar rusul akalam ya ce yana nuna cewa ana yin halittar nutfa a canza zuwa alaka bayan kwana bakwai duk wannan hadisin ingantattu ne wa qad qala Allah ta'ala inna khalaqal insana min nutfatin amshajin muna halittar ɗan adam daga maniyi wanda yake amshajin wanda aka yi mixto aka cakuɗa shi da wani abu daban shine canza wadda yake in yayi fermenting bayan wannan kwanaki bakwai na farko din sai ya fara canzawa yana canzawa har ya zama kitiptip ya zama kaman tattararren gudan jini duk wannan jama'a malaman sun ce suka karanta musu shi sa ake ake iya ji a bakin mutum kamana dan ni ba dan science bane ban taba yin science ba ko a secondary school ya kai yi muka san wannan a gun malaman ce su malaman musu malar bani sai koya mana wannan karatu kar wani ya ce ina wannan jawabin ya dauka ni dan science ne a ni ba dan science bane ban yi albani science ba ko dan art ne wannan karatun a cikin musulunci ba koyi shi jama'a kuma mun tambayi likitoci mun tattauna da su sun tabbata mana da haka ne da irin binciken da muka yi ta yi a cikin littafai da akan intanet game da bayanai da hotuna na abubuwan abin da yake cikin karatun musuluncin sai ya ƙara tabbata ya mafi nasu elaboration ya fi nasu ma faɗi da haka wanda ya tsaye ya koyi karatun musulunci zai iya sanin ilmomin da bai san iyakarsu ba jama'a ba sai ka yi science ba a ci gaba da yin science ɗin yara yana da kyau shi ma ko eh yana da kyau a ci gaba da science wa fassara ta'ifatun min as-salafi amshajan nutfati bil uruq allati fiha wasu suka fassara cewa amshaju tana nufin jijiyoyin da ke cikin halittun qala ibn mas'ud amshajuha uruquha wa qad zakara ulama'i ahli at-tibbi malam ibn rajab ya ce malaman likitanci sun ambaci ma yuwafiqu zalika ma'ana bayan da ya kawo na hadisi shi ma yanzu zai irin abin da muke yace malamai likitoci masana likitanci sun faɗa abin da ya dace da hadisi wa qalu suka ce innal maniyya idza waqa'a fi rahimi shi maniyi idan ya shiga cikin mahaifa hasala lahu eh, zabadiyatan zabadiyatun wa raghwatu sittati ayyamin aw sab'a zai zama ainihin krimi zai zama yana ta kauri yana ƙara yin kauri har tsawon kwanaki shida ko bakwai wa fi hadhihi al-ayyami tusawwaru an-nutfa min ghairi istimdadin min ar-rahim a wannan kwanakin za a ci gaba da juya ita wannan ainihin ƙwayan maniyyi din ba tare da ana nemo wani abu daga cikin mahaifar ba thumma ba'da zalika yustamaddu minhu sannan sai a samu kuma a ɗebo wasu khalaya daga cikin mahaifar ibtida'an al-khututu al-wannuqatu ba'da hadha bi thalathati ayyam abu na farko da za a yi shine za a yi dige-dige na alamun muhimman gabobin halittar yaron bayan kwanaki uku bayan kwana goma kenan wa qad yataqaddamu yawman aw yata'akhkhar yawman yana iya zama kwana 11 ko kwana 9 thumma ba'da sittati ayyamin wa huwa al-khamisu ashara min waqtil uluki bayan kwanaki goma sha biyar da asalin wato haduwar x da y din nan da suke bada halitta yanfudu damu ila jami'i ila al fa yasiru alaqa sai wannan jini sai jini ya zo ya watsi akan gaba ɗaya wannan tarin maniyin sai ya zama gudan jini thumma tatamayyalu al-a'da'u tamayyudan zahiran sai gabobi su fara rabuwa da junansu suna bayyana wa ha ba'daha an munasabatil ba'd wasu su gefe wasu su nan gefe ma'ana ƙafa da hannu da ido da ka su fara tsira wa tastamiddu rutubatan nakha an-nukhai sai kuma su fara tsotso abin da ke cikin bargon uwar na ainihin abin da ke cikin bargonta na ruwa-ruwa lemar da ke cikin bargonta bon maro da ke cikin ƙashin uwar daga nan za su fara tsotso ruwan da za su dinga samu suna rayuwa a kan shi Suma ma bada ta ayyamin yanfasilur ra'asu bayan ƙarin kwanaki shida mako uku kenan yanzu sai kuma kai ya rabe daga jikin kafaɗa sai kai ya fara tsira daga jikin kafaɗa. wa tarafil asabi haka nan gaffan yatsu tamayyuzan ya tabayyanu fi ba'adin. wanda za su rabu da junansu har a gane su wa yakhfa fi ba'din wasu kuma ba za a gane ba da farko qalu aqalla muddatin tasawar dhakaru fiha na yawman mafi ƙarancin kwanakin da ake iya halittan da namiji kwana talatin, wa zamanul mu'tadil fi tasawar hamsatin wa janin na yawman kwanaki madaidaita na yin halittar yaro suka ce kwana talatin da biyar, wa qad yatasawwaru fi hamsatin wa 45 yawman wani kuma talatin a arba'in da biyar su ne mafi akasa kwanaki kenan kalu suka ce walam yujad fil asqati zakarun tamma qabla 30 yawman ba a taba samun barin da namiji da ya faru kafin kwana 30 ba dan kafin 30 din ba a halicce shi ya zama jinsin namiji ba in aka yi bari kafin kwana 30 zai zama babu jinsi a jikin shi in namiji ne sai ya kai kwana 30 wala unsa qabla 40 yawman in kuma ta mace ne sai ya kai kwana arba'in saboda a halittar namiji akwai zafi ana yin ta cikin sauri da gaggawa a halittar ta mace ana bin shi da a hankali a hankali ya kwana arba'in tun daga kan su kansu kwaya halitta na namiji ya mutan na mace za mu ji daga ibn qayyim su kansu kwaya halittan kwaya halittar da suke x da y da suke karo su fasa junansu su ba da asalin maniyin halittan ko tun daga kansu na namiji ya mutan na mace saurinsu da zafin namun su ba iri ɗaya shi ne za a ce a mai da mata da maza kuma iri ɗaya saboda hauka ta yan boko malam ce a فهذا يوافق ما دل fata حديث asirin fitta أسيد arba'ina التخليق في الأربعين الثانية ومصيره lahaman فيها أيضا kaga wannan bayanin ya dace da abinda muka ji daga wancan hadisi na ainihin wato a sahih muslim game da haka to jama'a kun ji wannan daga littafin jami'ul ulumi wal hikam na malam ibn rajab al-hanbali ai kowa na da shi ko sai kuma karanta a cikin sharhin hadisi na hudu ina fata mun gane wannan to bayan da muka ji wannan jama'a sai mu koma gun babban malami ibnu hajarin al-asqalani a cikin sharhin da yayi wannan hadisin akwai maganganun da zamu karanta waɗanda ya ɗauko daga wasu malamai daga ciki gashi inda yake faɗa a shafi na ya ce. وقد وقع في رواية عبد الله بن ربيعة عن ابن مسعود أن النطفة التي تقضي منها النفس تقضى منها النفس إذا وقعت في الرحم كانت في الجسد أربعين يوما ثم تحاذر الدما فكانت علقة يضو أتكين حديث عبد الله dan rabi'a daga ibn mas'udin cewa maniyin da za a halicci mutum daga cikin daga cikin shi sai ya kwana 40 a cikin mahaifa sa'annan zai juya ya koma ya zama gudan jini wa fi hadisi jabirin annan nutfa idza istaqarrat fi rahimi 40 yawman aw layla azina Allahu fi khalqiha cewa idan maniyi ya kwana arba'in a cikin mahaifa sai Allah ubangiji ya bada izini a halicce shi wa nahawhu fi hadisi Abdullah ibn Amr wa fi hadisi Hudhayfah ibn Asid min riwayati Ikrimah ibn Khalid an Abi Tufail annahu anhu anna nutfa taqa'u fi rahimi 40 laylatan summa yutasawwaru alai yatasawwaru alaiha almalak shine dai hadisin da muka ji daga ainihin wato a a sahihu muslim cewa bayan kwana 40 ne ake yin wannan to da ya gama kawo waɗannan maganganu sai kuma yace zakara shehu shamsuddin ibn al malam ibn al-qayyim shamsuddin ibn al namu dai mai littafin zadul ma'ad ya ambata a cikin littafin at-tibyan fi aqsamil qur'an wannan karatu yake jama'a in ka da littafin ibn al wanda ya attibiyanu nufi fi aqsamil qur'an wanda yake magana akan nau'o'in rantsuwa da Allah ya alqur'ani mai hikimar da ke cikin su mai fassarar su da irabun su juz'i ne haka guda daya to a ciki yake cewa inna dakhilar rahimi khashinun kasifanji cikin mahaifa wani halitta ce wata take mai gauni kamar yadda kaga jikin sosan danga shine sponge wannan wannan kaushi kaushin da ke cikin shi ce cikin mahaifa haka yake waju ila fihi qabulan lilmani ka arzi ardi al’atsha lilmai Allah ya halicci cikin mahaifa cikin mahaifa na san yana da yanayi na ansar maniyi in ya shigo cikin shi kamar yadda Allah ya sanya wa ƙasa in ta bushe take kwaɗayin ruwa alahu taliban mushtaqan ilayhi bitabai Allah ya sanya ɗabi'an mahaifa tana ƙaunar maniyi ya shige ta falizalika yumsikuhu don haka mahaifa take rike maniyi wa yashtamilu alaihi ya zama yana zaune a ciki wala yuzlifuhu baya zubar da shi bal yambamu alaihi da Allah yufsiduhu hawa mahaifa tana rufe maniyin ne ma dan kada iska ta bata maniyi fa ya'zanu Allahu li malakir rahimi fi aqdihi wa tabkhihi 40 yawman idan maniyin ya shiga sai Allah ya umarci mala'ikan da ke kula da mahaifar ya dafa wannan maniyin cikin zafi zafi zai dafa shi kamar incubator ne zai dafa shi arba'ina yawman kwana arba'in wa fi tilkal arba'ina yujma'u khalqu jama'a kun ji magana ko a cikin wannan kwanaki arba'in na farko za a tattara halitta qalu malamai suka ce innal maniyya idha ishtamala alaihi ar-rahimu wa lam yuqdhibhu istadara ala nafsi idan mani mahaifa ta rike shi ba ta zubar da shi ba ma'ana ba a yi haila ba bayan saduwar to sai shi wannan mani sai ya juya da kanshi dan dama abin da zai ta yi kenan juyi har zuwa lokacin haihuwa ishtadda ila tamami sittati ayyamin sai ta juyawa har yayi zafi tsawon kwanaki shida fayan taqu fihi salasa nutaq sai a zo sai mala'ikan nan Allah ya wuce shi sai ya diga digo guda uku a jikin wannan maniyi da ya juya ya yi kauri fi mawadi ilƙalbi wa dimagi wal kabid a sanya dugon halittar zuciya da kwakwalwa da hanta su ne gabobi guda uku mafiya muhimmanci a jikin ɗan adam thumma zaharu fi ma baina tilkan tilkar nutsaki khututun khamsatin ila tamami a yami sai kuma a samu wasu baƙaƙen ɗige-ɗige har guda biyar su bayyana tsakankanin waɗannan thumma da mawuyya. fihi ila tamami khamsata ashara fatamayyazu a'da'u salasa sannan sai a zuba mishi ainihin yanayin jini cikon kwanaki goma sha biyar sai kuma wannan gabobi sai su rabu da junansu kowanne ta koma inda ya kamata ta zauna summa tumaddu rutubatin niha'i ila tamami ithnai ashara yawman sannan sai a ta soko mishi lemar da ke cikin bargo zuwa kwanaki goma sha biyu summa yanfasilu ra'asu anil mankibai wal atrafi anid dulu'i wal batani anil janini anil janini daga nan kuma sai kai ya fito daga cikin kafadu gaffan hannu daga cikin ainihin kiraza ciki kuma daga jiki ya tabbata inda yake fi tisati ayyamin cikin kwanaki tara thumma yatimu hadha tamyizu bihaythu yadhharu lil hissi fi arba'ati ayyamin sannan wannan abin sai ya cika ta yadda ma inda za a duba za a iya gani bayan kwanaki hudu bayan duk wannan kwanakin ka lissafa zai baka daidai waɗannan kwanakin fa yakmulu 40 yawman shine a lokacin da an yi scanning na ake iya gani ka duba ka je dake jawabi jama'a inda ka san wani model uh, surgeon na cire yara eh, me suke ce mishi CS masu yin CS din nan kama a ce wani gynecologist ne ibn qayyim ne wannan yake jawabi jama'a kuma a cikin ilimin musulunci wannan yake muna ƙara emphasizing da haka mutane da su katun addini su tashi su yi shi da gaskiya ƙur'ani da sunna bisa fahimtar magabata za ka samu duk ilimin da kake nema a ciki ka dai ji irin waɗannan malamai jama'a mamakin Allah ina suka samu wannan ilimin a cikin alƙur'ani da sunna fa hadha ma'ana qawlihi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama yujma'u khalquhu 40 yawman wannan shine ma'anar faɗin Allah da manzo Allah da yace ana hada halittar shi a halittar yaro a cikin kwanaki 40 da jama'a kun ji wannan karatu daga ainihin ibnu qayyimin kamar yadda al-imamu ibnu hajarin ya hakaito gashi nan ya ta kawo maganganu da yawa da sabanin malamai da hanyoyi da maganganu sharhi ne mai tsayi kwarai sai ƴan uwa su koma su karanta shi wannan abin da muke yi muna yin tsakure ne dan tabbatar da magana da aka faɗa cewa wannan magana kuskure ce ba magana mu bace maganar malamai ce da haka a takeice jama'a yaro yana zama mutum mai rai bayan kwana arba'in da wani abu daga nan inda an yi barin shi to duk hukuncin da za a yi a gina shi a kan wannan game da za a mai sallah ko ba za a mishi ba game da hukuncin zubar da cikin shi matuƙar ya kai kwanaki arba'in sun wuce to magana zubar da ciki tana ƙarƙashin wannan ne za a zubar ne kawai idan akwai wata maslaha tabbatacciya wadda shari'a za ta yada da ita mu ji wannan maslaha da tafi da take gaba da a bashi a ciki kuma ya zama malaman musulunci suka bada wannan fatawar da lura da halin da wannan ciki yake bi aini mu ji wannan jama'a ku ji wannan magana ba a zuba da ciki sai in malamai ne suka ba da fatawa wata fatawa da shafi wannan kadiyar da aka dole sai an nemi ƙwararren likita ya yi bayanin abin da cikin yake halin lafiyarsa ko rashin lafiyarsa ko abin da zai biyo bayan idan an bar shi ya kasance rayuwar ita matar ko wani abu makamancin haka da sauransu sa'an nan malamai su kalla menene wanda zama a haffu dararai wanne ne ainihin lesa ibul sannan za a ba da fatawa ba kawai dan ko da fyaɗe aka yi wa mace duk da yake malamai sun ba da wannan fatawa cewa an mata fyaɗe tana da ciki a zubar saboda stigma saboda waye da sauransu sun faɗi wannan ko irin yanzu da ake kama mata ɗin nan zamanin boko haram a jiya musu aure na ƙarfin tsiya ɗan boko haram suna musu su musu ciki in suka gudo wasu malamai suka ce a zubar irin yadda a idp kam yanzu sai a yi tawa mata ciki barkatai gashi nan gashi nan iri daban-daban irin wannan cikin duk waɗannan aslan bari za a haife su idan a haife su gwamnati ta riƙe su to amma yanzu babu gwamnati mai yin haka ba shine in wani malami ya kalli wannan abun kuma ba sai malami mujtahidi sai malami mujtahidi wanda ya kai matakin ijtihadi sannan ne zai bada fatawa ya hukunci cewa to ya halasta a amma in dai ya kai kwana arba'in to ya san an kashe rai kashe don ran shi ya tabbata abin mamaki galibin mata ma san za su san da ciki an wuce kwana arba'in mafi yawa sai ya wuce ya wuce sati takwas sannan suke gane suna da ciki dan galibi suna tsammanin al'ada za ta zo lokacin al'adar su yayi ta zo ba suna ganin kamar ta yi jinkiri ne kafin su ankara za su fara ganin symptoms na cewa suna da ciki lokacin an wuce kwanaki arba'in daga last period da ta yi da mu kiyaye wannan Allah ya tsare mu za mu koma cikin littafin zadul ma'ad da malam yace faslun wa kana min hadiyi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama fi salatil khawfi an abaha Allah subhanahu wa ta'ala qasra arkanis salati wa adadiha idza ijtama al khawf safar na daga cikin tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama dangane da sallar tsoro sallar da ake lokacin da ake cikin halin yaƙi ko tsoro ko farmakin abokan gaba Allah Ubangiji ta'ala ya halasta wa musulmai su rage sallah a rage rukunanta da adadin sallah. ma'ana kada a dogon karatu da dogon ruku'i kar kuma a yi raka'a hudu sai a koma da masu hudu su zama bibbiyu a ina ake wannan idza jitama al-khawf idan ga tsoro kuma ba a gida ake ba halin tafiya ne kuma a wurin yaƙi. rage adadin raka'o'i dama ana yin shin ana tafiya rage adadin rukunai tsayin sallah shi kuma wannan shine ake ragewa dan tsoro wa qasara al-adadi wahdahu idza kana safarun la khawfun ma'ahu idan ko tafiya ce cikin aminci ba tafiya ce ta tsoro ba to sai a rage yawan abin nan ah, ah, abin nan ko raka'o'i zuwa raka'a biyu wa qasr al arkani wahdaha idza kana khawfun la safarun ma'a sannan ana zaune a gida ne ba tafiya ake ba tsoro ya zo sai a rage a tsayin sallolin alal misali sanda ake irin dokar ta baci dinnan da aka yi kafi ko makamancin shi ko ana tsoron wasu mugaye za su kawo farmaki kama a wuraren da ake kai farmaki ana kashe mutane ana kwashe mata ana satan dabbobi don ka zo yin sallah sai ku yi ta da sauri ku rage tsayinta ku karanta abu kankani ai marmaza ai kowa ya gudu shine an rage mene kenan arkanuha mun gane wannan da kyau jama'a wa bihi ta'lamul hikmatu fi taqyidil qasri fi ayati fil ardi wal khawf da haka zaka gane hikimar da yasa Allah ubangiji yayi kaidi da cewa a ayat qasr akai kaidi da cewa sai an samu tsoro da kuma tafiya gashi wala juna alaikum ya allazina amanu idza darabtum fil ardi an taqsuru min as in khiftum an yaftinakum allazina kafaru kaga idza darabtum fil ardi tafiya shar'i na farko kenan na biyu kuma fa in khiftum an yaftinakum allazina kafaru in kuna jin tsoro to Umar da aka zo ana cikin aminci sai ya tambaya ya ce ya manzan Allah yanzu ba mu jin tsoron kowa za mu daina kasaru sai manzan Allah ya ce a'a za a ci gaba da yin kasaru domin bonus ne Allah ya ba ku kun yi tafiya ma'ana kasaru anan na adadin raka'at kenan ga matafiyi mai cikin aminci wa kana min hadihi sallallahu alaihi wa alihi wasallama fi salatil khawf idza kana al'adu bainahu wa bainal qibla manzo Allah ya kasance a cikin tafarkin sa a sallar tsoro idan ya zama abokan gaba suna gaba gare shi tsakanin shi da alqibla an yasuffa almuslimina kullahum khalfahu sai ya sa musulmai ga baki ɗayansu su sahu a bayan shi fa yukabbiru wa yukabbiruna jami'an sai ya kabbara da liman yake yi ta harama sai gaba ɗaya mutane su kabbara thumma yarka'u fa yarka'una jami'an sai su ruku'u shi ma yi ruku'u sannan su thumma yarfa'u fa yarfa'una jami'an jami'an ma'ahu idan ya dago daga ruku'u su ma su dago tare da shi thumma yanhadiru bis sujudi idan ya zo tafiya sujuda ya faɗi zuwa sujuda wasaffu alladhi yalihi khassa sahun da ke bayan shi kadai ne za su sujuda na bayan su fa wa yaqumu saffu almu'akhkharu muwajahata al'adu sahun da ke baya sai su tsaya suna kallon waɗannan abokan gaba da suke can gaba ana kallon su fa idza faraga min raka'atil ula idan manzo Allah ya gama raka'a farko wani hada ila saniya ya taso zuwa ta biyu sajada safful mu'akharu ba'da qiyamihi taini sahun da ke baya dama sun riga sun yi ruku'u da aka zo su juda ne suka tsaya suna gadi to da annabi da sahun farko sun yi su juda yanzu sun dago sai a jira su su kuma na bayan su ma sai su juda guda biyu sannan su dago kowa ya raka'a shikenan amma sahun farko da liman su suka fara yin sujuda sahu na biyu suka jira su sahu na biyu suna sujuda sahu na farko suna jiran su wannan daga cikin suwar da sallar tsoro sun makamu sannan sai su miƙe fataqaddamu ila makani saffil awwal idan suka miƙe kuma sai kuma ai canjin wuri sahun baya waɗanda suka yi ruku'u da jinkiri sai su dawo gaba sahun gaba wanda suka yi sujuda amin ko da farko su kuma sai su koma baya don su ma yin samu falalar su za su fara yin sujuda a raka ta biyu kenan na ga fata ai mun gane jama'a sai ya ce wa ta'akhkhara safful awwal makanahum litahsula fadilatu as awwali li taifatayn sai sahu na farko su koma baya dan kowane sahu su samu falalar sahun gaba wal yudrika as-saffu thani ma'an nabi sallallahu alaihi wa alihi sallama as-sajdatayn fi rak'ati ath dan kuma wannan sahu na biyu su ma su samu sujudan nan guda biyu tare da manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala wa sallam kama adraka al ma'ahu as-sajdatayn fil ula kamar yadda sahun farko suka samu sujudan farko tare da manzon Allah sallallahu ta'ala wa fi ma adraku ma'ahu sai ya zama dukkaninsu tastawu ta'ifatani sai duka sahun farko da na biyu su zama sun daidaita wajen abin da suka samu tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wa fi ma qadaw li anfusihim su daidaita kuma a cikin abin da suka rama kansu wa zalika gayatul adli kaga wannan shine tsantsar adalci fa idza raka'a to idan yayi ruku'u a raka'a ta biyu din nan sana'a ta'ifatani kama sana'u awwala amr awwala maratin sai su yi irin abin da suka yi a karan farko fai za jalasa da tashahudi idan ya zauna yana tahiya sajada saful mu'akharu sajada ta yi na bayan tunda yanzu ba zai taso ba a zaman tahiya sahun baya wanda da shi ne na gaba sai su su juda wa lahiqu bi tashahudi sai su riski manzo Allah yana tahiya fa mu bihim jami'a sai musu ga baki ɗayansu. kowa ya samu raka'a biyun shi na ƙasuru kuma sallar tsoro to idan a wannan yanayin a gida ne ake fa sai a yi shi raka'a hudu kenan domin a nan babu kasaru in ya zama an riga an kawo ma mutanen musulmai an kawo musu farmaki ne a garinsu sun fito bakin gari su tare garinsu ga abokan gaba na alƙibla ko idan aka yi irin wannan sallar ba za a sallame bayan raka'a biyu nan ba sai a miki a sake maimaita raka'a biyu idan sallar mai raka'a hudu ce a sake yin irin haka sahun kowa ya samu raka'a ɗaya a gaba raka'a ɗaya a baya a rakawoyin bin farko a na ƙarshen ma sai a sake yin haka asalin hadisin abu dawuda ya fitar da shi da imamun nasa'i ainihin wato hadisi ne ingantacce haka muslim ma ya fitar da shi a cikin kitabul musafirina daga jabir dan abdullahi sai malam ya ce wa in kana al'adu fi ghairi jihatil qibla idan ko abokan gaban ba suna kallon alƙibla ba ne fa innahu kana taratan ya ja'aluhum firkatai to wani lokaci sai annabi alaihi salatu wassalam ya raba sojojin shi zuwa gida biyu firkatan bi iza'il adu wasu suna kallon abokan gaba suna gadin yan uwansu tunda yanzu ba sa kallon inda ake kalla a yi sallah su abokan gaban ba sa gaba ga sallah suna kudu ko arewa ko yamma misali to kafirai kamar yadda Allah ya faɗa wadallazina kafaru law tagfuluna an aslihatikum wa amtiatikum fayamiluna alaikum mailatan wahida kafirai fata suke ina ma da ku wofanta ku yi wasa ku sakaci da makamanku da sauran kayayyakinku sai su yi muku kwaf ɗaya da haka Allah ya hana aiwana sakacin dole ya zama ana sallar kuma ana kallon su kuma rike da makamanku to waɗancan an yi sahu duka an yi sallah duka a tare saboda ana kallon su duk da haka manzo Allah bai yadda a yi sujuda gaba daya a sa goshi a ƙasa gaba daya su yi wannan mailatan wahida din ba to ina kuma ga in ba a kallon su to a irin nan sai a raba sojojin zuwa kungiya biyu kungiya ta farko ko runduna ta farko ya zama suna kallon inda abokan gaban suke wa firqatan tusallimahu ma'ahu ɗayan rundunar kuma ta yi sallah tare da shi fa yusalli ma'ahu ihdal firqatayn raka'a waɗannan da suka fara sai su raka'a ɗaya gel tare da manzon Allah thumma tansarifu fi salatiha ila makanil firqatul ula idan suka yi ainihin wato raka'a guda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana tsaye sai kawai su sallami daga raka'a ɗaya za mu zo mu ji inda kuma za su yi ƙara wa kansu sai su sallame raka'a ɗaya shikenan ya wadatar sai su kuma su je su tara daga wata ji'ul ukhra ila makani hadhihi waɗancan kuma sai su taho limamin na tsaye yana jiran su sai su taho fa salli ma'ahu raka'ata thaniya sai ya tabbatar sun gama sahu sannan sai ya ci gaba da raka'a ta biyu thumma tusallimu har su sallame wa taqdi kullu ta'ifatin raka'atan raka'atan ba'da salamil imami bayan liman ya sallame kowa sai ya rama raka'a daya ana yin haka kowa sai ya rama raka'a ɗaya daga baya Ilimin ya sallami wannan bukhari ya fitar da shi a cikin littafin shi as-sahih da ainihin al-imamu abu dawuda da tirmidhi da nasa'i wa taratan kana yusalli bi da ta'ifatayn raka'a thumma taqumu ila ath saniya. wani lokaci kuma sai yayi musu raka'a daya wadancan na tar abokan gaba idan ya gama raka'a daya ya miƙe sai ya tsaya gyam su kuma sai su miƙe wa taqdi hiya raka'atan wa huwa waqifun annabi yana tsaye alaihi salatu wassalam hasira ma raka'ar su guda daya wa tusallimu qabla ruku'ihi su sallame kafin shi ya ruku'u di yana tsaye wa ta'ti ta'ifatul ukhra fa tusalli ma'ahu raka'ata thaniya sai ɗayan runduna kuma ta zo ta sallah ta biyu raka'a ta biyu tare da shi fa idza jalasa fi tashahudi idan ya zauna a zaman tahiya raka'a ɗaya da su kenan ko ya zauna zaman tahiya qamat sai wannan randana ta miƙe faqadat raka'atan sirama raka'a guda daya wa huwa yantaziruha fi tashahhud yana zaune yana jiran su yana jiran su a zaman tahiya fa idza tashahhadat idan suka dawo suka zauna suka tarar da shi yayi tahiya ya gama su ma sun yi tahiya yusallimu bihim sannan sai sallame musu wannan sallah za ta yi jama'a idan akwai jahilci a cikin sojojin musulmai dole sai kowa ya san karatun addini kowa babu wanda aka ce wai shi ba ruwan shi da addini ba ruwan shi da karatun addini tunda shi ba ustazi bane shi ba dan makaranta bane ba malamin islamiya bane shi kawai dan duniya ne in yadda ake yanzu a zamanin nan zaka ga mutane 100 da wuya ka samu goma wanda suka yi irin wannan abu Ko musulmai ne ai wannan ma yayi nisa addu'o'in da ake yi ma na du'a ul istiftahi da na ruku wani bai iya ba addu'a ruku wannan da kullun ake yin shi a da da an gama alula ake bai iya ba ta shiga bayi bai iya ba kuma musulmi ne shekarar shi arba'in hamsin amma duk turancin duniya ya iya shi ya san sunayen duk wasu abubuwan banza da mutanen banza na duniya da ya san su amma na Allah fa bai sani ba na'am a wancan eh, sura ta biyu ba sallama biyu ware kuwa don sun sallame sun je sun tara wurin abokan gaba idan ya gama kuma za su karasa su kuma na biyun su ma idan su kuma in ya sallame su ma sai su karasa da haka wanda suka fara raka ɗaya da shi suna su samu sallama biyu a wannan kuma kowa zai karasa nashi ne randuna farko ta karasa sallar ta shi yana tsaye randuna ta biyu ta karasa sallar shi kuma yana zaune yana jiransu bayan sun gama sallar sannan sai su sallame tare da shi wa taratan kana yusalli bi ta'ifatayn raka'atayn fa tusallimu qablahu wani lokaci kuma yakan yi raka'a biyun duka da ɗaya daga cikin rundunonin su sallame kafin shi wata ati al ukhra fa tusalli bihim ar-raka'atayn al-ukhriyatayn sai su kuma sauran su zo su yi sallah fa yusalli bihim sai ya musu sallah ar-raka'atayn al-ukhriyatayn akhiratayn ya musu raka'a biyun da suka rage wa yusallimu bihim ya sallame musu fatakunu lahu arba'an wa lahum raka'ataini raka'ataini sai zama shi yayi raka'a hudu ne su kuma sun samu bibiyu ina fata mun gane wannan sura ita ma wa taratan kana yusalli bi al-ta'ifataini raka'ataini wa yusallimu bihim wani lokaci yakan yi sallama bayan raka'a biyu da yayi tare da wasu wa yusallimu bihim ya musu sallama wa ta'atil ukhra dayan rundunar ta taho fa yusalli bihim raka'ataini su ma ya musu a biyu wa sallimu sai ya sallame fa yakunu qad salla bihim bi kulli ɗa'ifatin eh, salatin sai zama shi salla raka a biyu sau biyu kowace dabaka ya mata sallata wannan sa daga cikin dalilan da suke nuna halascin sabanin niyya tsakanin liman da mamu da halascin mamu ya riga liman sallamewa ko gama sallah iya daga cikin dalilan da malamai suka kawo karanta ibnu hazm wa taratan kana yusalli bi ta'ifatayn raka'atan fatadhhabu wa la taqdi shay'an shine sura da muka ambata dazu wani lokaci yakan yi wa wata daga cikin rundunar ta farko ya musu raka'a daya sai su tafi ba za su rama komai ba wata ji'ul ukhra fatusalli fayusalli bihim raka'a sai dayan ya tazo ya musu raka'a daya wala taqdi shay'an ba za su rama komai ba fa fayakunu lahu raka'atani wa lahum raka'atun raka'atan sai ya zama shi da raka'a guda a guda biyu su kuma suna da ɗaiɗai wannan kuma shine riwaya imamu nasa'i kenan wa hadhihi al-awjuhu kulluha tajuzu salatu biha waɗannan nau'o'in yanayin sallar gabaki ɗayansu to ya halasta a sallar tsoro da su gwargwadon abinda da kwamanda limami da sauran jami'an sojojin musulunci suka shawarta khalas

kwarai kuwa sallama tana nuna mutum ya karkare daga sallar shi a sallah gama gari amma a sallah irin wannan ba zai nuna haka ba shi sa na ce maka a sallar da ba gama gari ba ba dole ya zama wannan sallama ƙari ke sallah ba ce wannan kuma sallah ce ba gama gari ba eh ma'anan fayan sarifu fi salati ma'anan shi sallamewa haka malamai suka fasara fayan sarifu fi salati in sarafa fi salati da an ce ne in sarafa min salati to shine sun juya amma in sarafa fi salati fi salatiha fayan sarifu fi salatiha to ma'anan shi za su sallame ne wallahu a'lam qala al-imam ahmadu kullu hadisin yurwa fi abwab salati fal amalu bihi Ya yace da hadisin da aka ruwaito game da sallar tsoro to ya halasta ai aiki da shi wa qala yace sittatu awjuhin aw sab'a akwai fuskoki guda shida ko bakwai turwa fiha an ruwaito game da ita kulluha jaiza duka sun halasta wa qala al-asram qultu li abi abdullah taqulu bil ahadith kulliha asram yace na tambayi baban abdullahi imamu ahmad kenan kana ba da fatawa da dukkan waɗannan hadisai kullu hadisin fi mawdu'ihi kowane hadisi a mazaunin shi aw takhtaru wahidan minha ko zaka zabi ɗaya daga cikin su ne qala sai imam Muhammad yace ana aqulu ni ina cewa man zaba ilaiha kulliha fa hasan wanda yayi fatawa da su ga baki ɗaya to ya kyautata wa zahiru hadha malam yace abinda wannan yake nunawa a zahiri annahu jawwaza an tusalla ku an tusalliya kullu ta'ifatin ma'ahu raka'atan raka'atan wala yaqdi shay'an wala taqdi shay'an imam ahmad ya halatta kenan kowane runduna ta yi sallah tare da limamin su raka'a ɗaya gel ba tare da tarama ba wa hadha mazhab ibn abbas wa jabir ibn abdullahi wa tawusin wa mujahidin wal hasani wa qatada wal wa ishaq bunu rawiya qala sahibul mughni malam ce wannan halastin yin raka'a ɗaya kaɗai da sallamewa ba tare da ramawa ba wannan ya tabbata a fatawan ibnu abbasin da jabiru dan abdullah a cikin sahabbai waɗannan guda biyu da cikin tabi'ai akwai tawus da mujahid da alhassan albasari da kuma ƙatada da alhakam da ishaku dan rawiya a cikin naqasar tabi'ai kenan qala sahibul mughni malam mai littafin mughni shine ibnu qudama yace wa umumi kalami ahmada yaqtadi jawaz zalika zancen al-imam ahmad a yana hukunta halascin yin wannan abu gudan yin raka'a ɗaya ɗin nan ƙwaya ɗaya gyal wa ashabuna yunkirunahu amma malaman mazhabinmu suna inkari wannan ya daga cikin ɗabi'ar malamai jama'a za ka ga a jumlace suna cewa suna bin liman wani amma kuma aka zo dalla dalla sai a tara suna saba mashi a wurare da dama a dunkula su ce su malikiya ne amma kuma sai ga an zo tafasil sun saba wa maliku kamar da a dunkule za mu ce mu sunna ne amma aka zo dalla dalla akwai da muke annaba wasu sunnoni wani lokaci ma min duni an nashi'ur without our awareness ban ma san muna yi ba ko kuma da ganganci ko son zuciya ko karancin ilimi da yana iya faruwa ko kuskure a saɓawa abinda wannan limamin naka yadda da shi ko ka canza mai fassara ko ka ce ba haka bane ko ya zama asali baka san abinda ya faɗa game da wannan ba ka ba da fatawa ta sabawa ta shi to irin wannan ba za a zarge ka akai ba sai in san zuciya ya bayyana ina fata mun gane wannan wa qadru ya anhu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama fi salatil khawfi sifatun ukhar an ruwaito wasu siffofi da dama waɗanda ba waɗannan ba game da sallar tsoro tarji'u kulluha ila hadhihi wa hadhihi usuluha ga baki ɗayansu suna dawowa ne zuwa ga wannan wanda wannan kuma shine asalinta waɗannan da aka mata su ne tuwas wa rubama ikhtalafa ba'adu alfadhiha babu mamaki ga an samu wani ɗan saɓani a cikin wasu lafuzza wa qad zakaraha ba'dhum ashara sifatin wasu sun ambaci siffofi guda goma wa zakaraha abu muhammad ibn hazm nahwa khamsa asharata siffa ibn Hazmin a cikin muhalla ya ambaci guda goma sha biyar wasahihu ma zakarnahu awwalan amma abin da ya inganta shine abin da muka ambata a farko wa ha'ula'i kullama ra'aw ikhtilafar riwati fi qissa waɗannan malaman sun yi haka ne saboda duk sa da suka ga wani sabani a cikin wata kissa ja'alu zalika wujuhan min fi'ilin nabiyyi sallallahu alaihi wa ala alihi sallama sai su ce ai wannan ma wata fuska ce daban ta wannan aikin misali anan shine game da sallah da makaranta a baya na sallar istisqa'i wanda ya tabbata so daya amin sallah na abin nan na na kisewar rana ya tabbata so daya kadai annabi ya taba yin ta rayuwar shi amma an samu riwaya daban-daban sai wasu kokarin su ce a ai kisa ta maimaitu ne kuma tarihi ya tabbatar da bata maimaitu ba da haka so daya aka taba yin abun so daya aka taba yin sallah kenan dole sai dai a nemi ya zai a rajjaha wata riwaya akan wata kamar yadda muka ji a can wajen wa inna ma huwa min ikhtilafir riwat alhalin ko abin da ya faru a irin nan wajen shine saɓani ne na masu riwaya ya faru ba wai ainihin wato canji ne na kissar ko maimaituwanta ko na abu makamancin haka ba da za mu saurara anan insha Allah sai Allah ya kai mu karatu na gaba rana ita duk da an shiga kusa da ƙarshen kwanaki goma amma insha Allah za mu yi karatu rana ita yau kafin sallah kenan insha Allah irin wannan rana idan Allah ya kai mu rai da lafiya za mu yi wannan karatu subhanakallahumma wa bihamdika ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh